Ta hasiya? To ya ni ma ban sani ba shi ne na zo mu je ki fitan ki ki ki ta Ki gaya min gaskiya. Me yake faruwa? Ina ba abin da na yi mata wallahi ni Asiya? Asiya, me ya faru ke kuka? Kin zo kin zauna nan kina ta fama musu kuka. Me ya faru? Ba komai. Ba komai. Me haka? Me yake damun ki? Kullum sai ki zo ki zauna ki dinka kuka. Ko wani abu ya faru ne? Ka kuni. A ni ba na son wannan abu. Ba na son wannan hali. Kin ka zama kina kuka wani abu ne ke damun ki. Gaya mana mana. Amma ki zauna ki ta kuka. Kan da ƙara kina ji na ko? kullum mutane. To ni dai kuma menene ne da Allah dan ta tukuna saboda na gaji so nake in yi bacci ko kana ni kwanciya. <laughs> Na gaji wannan. Acho que Asiya. Asiya. Asiya. Wannan wani irin wulaƙanci ne tun da nake kira na ji. Ka gani kin yi min kunnan uwar shigo kin yi banza da ni. To ai ban ta bane. Ƙarya kike yi. Shige mu tafi. Wani aiki fa nake yi a ciki. Can ma aikin zaki ne. Kin gane? ya ta ki dinga magana ki asiya dinga gaya miki magana na sau kina so kina so zan kwakwada miki mari wallahi ba na san dinga dukan ki ba na san dinga dukan ki dan Allah ka ya hakuri in hakuri ke shige mata mana ce mata mana ce muje muje muje muje muje muje muje muje muje muje yarinyar nan tana ta amai wallahi ban san me yake damunta ba wallahi mama kai yarinyar nan ta mutan mana a cikin gidan nan ni ma kuma kin san fita zan yi to ta mhm. ki buɗe ƙofan a rufe ƙofan. yake kimin shi a ina kika ji kika dauko wani abun kunya kika zo mana cikin gidan nan ina shine nake son sani ya ya hajjara ina jin ki kina ta ta wannan ba dole ta bai ta bani ta ta eba wani abun biya ta kawai shi ke ga yamu wayar da wannan hajjia maganar nan ba ta cikin gida ce ba magana ce da zaki dinga tsanya ba a ba ba zan tuna cikin gida da fa abinci ta gani a ya mana waye shi to wannan abun da kike shi zai sa ta gaya miki wanda i wannan abun a masaniya da cikin nan nayi menene masaniya duk yaro shi a hankali ake bin sa ana bin sa ta ruwan sanyi ne a hankali za a lallabe ta ni in cika banni ni zan bi hanyar da zan bi lallabe ta ga mun kowa ne ne hajiya magana nake miki yanzu wannan tirsasawar da kike ita za ta sa ta gaya miki wanda yi mata to ai wannan ba yarinya bace idan har za ta je ta ɗauko wannan abun kunya ta zo mana cikin gidan nan ai ko ba yarinya bace sannan kuma ina zuwa da Allah ta tsaya wannan yarinya fa kowa in ya tashi ne zai ɗora gefe saboda a cikin gidana take duk abin da ya sami da za a ce laifi na saboda ni na batta ina kallo tana ina abubuwa sannan kuma ta dauko wani abubuwa ai dole in ji waye shi. to tsaya da Allah tsaya da Allah wa man qaddara Allah hakan qadari kin gane ki ya hakuri a bita a hankali a natse ni ki banne da ita zan tambaye ta a natse kalle ni na ki ga mu ya ce waye miki cikin nan hajiya hajiya hajiya <laughs> hajiya ki ban na ce zan tambayi yarinyar nan ki ban ni ki ban ni to ai ga shi nan ka tambaye ta gaba na tambaye ta gaya mu Asiya ta shiga ta daki ta shiga ta daki ni zan same ta a hankali za mu yi magana da ita an laɓe za ta gaya mun kuma wani ki bari a hankali dan Allah a hankali ake bi ta yi yana na amana ce a gurin kuma amana nan haka ne ba za dole mu kula da da amana Allah a rayuwa amma na gaya miki shi da da da dukiya ba a yi musu hukunta a hankali ake bin su ki fita a hankali za ta gaya miki to ka ce za ka je mata fito ga shi har yanzu ba ta abu Inda baki ba shi amsa a ciki ba yanzu ki gaya mana. A ina kika kika samu wannan ciki? Fahimta ne bace ba. Wancan ritsatan da kika yi tun ɗazun da ya bata mata rai. Wannan ritsatan da kika ai alalami ne. Shi ya jawo har ta fushin da ta ki faɗa din. Akwai wannan ba hujja bane ba alaji. Wannan ba hujja bane. Ke gaya mun. Wannan ke gaya mun. Ke gaya mun. Shi zai saka ta gaya miki. kina sai dai ki dinga nuna min isa daga dara a matsayin yar uwar ki dai wannan yarinyar ni ba yan uwata ba wannan kar ka dora man lifi kar ka dora min laifi kawai baka son dai ka baka son a zauna lafiya amma ya za a yarinyar nan a dinga tambaye ta ka tambaye ta a daki ta fito an tambaye ta ta ki ta faɗa me take nufi da ba za ta gaya mana inda ta samu wannan abin ba ke gaya min ba na son rashin mutunci kira ji na ko wannan abin kunya ba za ki zo ki kama da shi cikin gidan nan ba ki gaya min totally ba za ki fahimci abin da nake so in gaya miki bane. To da ke gaya mun ke gaya mun shi zai sa ta gaya miki ke gaya mun. na ce ku bani guri in yi magana da yarinyar nan personal ni da ita in lallabe ta ta faɗa abin nan da a wuce gurin in kama mutumin nan zai wallahi kowaye sai mun yi shari'a da shi. Amma kowaye. Amma kuma ni da nake ƴarƙwata mace ba ta gaya mun ba sai kai za ta gaya mun. Eh ai saboda baki da haƙuri ne. Waye bai san ki ba Hajiya wai bai san ki ba baki da haƙuri. ni ma hakuri nake da ke ke ta ci kuma mu kake shiga mun daki gidan uban wa zaki tafi kake shiga mun daki to ki tafi bangaren ku kake take shiga mun daki Hajiya, Hajiya, Hajiya, Hajiya, please, cool your mind. please Allah Allah kyale ni da ita nan ta ba. mun abin da yake yau Na rantse da sarki Allah cika sake kika gaya wani abin da yake tsakani na da ni da ke wallahi sai na kashe ki don Allah Allah shi ga kwari. idan aka takura ki aka matsa ki kina ji na ka gane ki ce ya'u ne kin ji ko in ya so ni zan ci zan tafi neman ya'u to idan mun je ma sai a ga ba samu ya'u ba kin ji abin da na gaya miki ko ma dai ba za ka kashe ni ba ko. Eh, ba abin da zan muke in cika rufa ma asiri. Kina rufa ma asiri fa abin da zan Amma kina lalata rayuwata. Wallahi. Wallahi. sun san ina da alaƙa da wannan abubuwa da zai iya ɓare mata magana a kai. To ni dai shi kenan tun da dai har ka ce da sun san wannan abun yana da alaƙa da kai shi kenan ni zan je in samu hajiya na faɗa mata gaskiyar al'amari. Ba ki da hankali ne? Eh? Ke wace irin mahaukaciya ce? To abin da zai haifar miki wannan faɗa wa hajiyar da zaki. Wanda wannan bala'in da kike ciki akan abin da zai haifar miki a baya. kan na sake ni ƙara jin wannan magana ta in ta ƙara fitowa daga bakin ki amma ai alaji kana gani dai abin da yake faruwa kani sai ke ne ma muka san wannan abu zan shiga yadda zan yi hankali a kwance mutum da ni na tare da ke kowa ma ya zama baya tare da ke mana ina wanki da su tashi ki tafi <laughs> kinga zo ki ci to an daje din ba zan je ba Mama, kin ga wannan yarinyar ba za ta iya ɓata min suna. Mutane in suka gane abin da ya faru, za su yi tunanin kamar ni ma haka halina. Mama me zai sa bara a maida ta inda ta fito ba? Ta zo cikin gidan nan mama baki ɗaya yanzu sai ta sai ta ja abin da gaba ɗaya in muka zo wucewa, za a dinga nuna mata ɗan yatsa mama. Kuma ni kaina nake dubawa saboda nan gaba. da kin ji duk abin da yake da mu Mama amma don Allah in gaya miki maganin nan ai ya kamata ki duba wannan maganin ki gani abba mama you have to consider it gaskiya nan Allah ki kyale ni nace ko ba ta wannan nace bane ba ki kyale ni Mama ni kawai ta bar gidan nan ne shi nake so Allah sai ta bar gidan nan. Na Allah ki Hello. ko kunya ba ta ji yanzu yanda ki fara wa mutane bayanin wannan abun ma kin kasa balantana jama'a ki haihu ɗanki ya ce waye uban shi ki rasa yadda ki gaya mai ko kunya ba kya ji dan goron gayyata ana kai wa mutane a gayyaci an an samu karuwa ki ana bakin ciki da karuwar da aka samu da ke cikin matsala jama'a cikin kenan a zo neman aure na a ce a gidan mu an yi cikin shege a ce da ma haka zuri'ar mu yanzu wannan fentin har familin nan ya gama rayuwarsa za a in aka ɗauko tarihi sai an ce Ya ake madam? Ina shi ina yin jira Ya ake madam? Ina har yanzu jikin yarinyar nan fa har yanzu fa bai sauki ba. Madam kina da lawa. Ina da shi. To yanzu nan mai sallah raka a biyu a roƙi Allah. Ke ma ki ɗauki cire da kike sallah raka a biyu. Ba roƙi Allah ya yi wa yarinyar nan wannan abu. Da yau ga na buga ma da waya ga rubutu nan za a yi a kawo mata ta

ya jikin ne har yanzu ni ba gaskiya alaji na fara jin tsoro don Allah mu je mu kai yariyar na asibiti kar ka so wani abu ya same ka ba ya asibiti wani ya asibiti isa ke baki baki baki tsoron tonan sinyi wani irin tonon sirri ne ka asibiti ni wallahi na fara jin tsoro ina awanki da Allah malama asibiti ne ki mata waya mana ta zo ko dan face dan yi mana dan Allah akan wannan abin nan Allah ce ta to dan Allah ce Thank you. السلام عليكم نعم nurse. Don Allah ki taimaka ki zo gidana. ta ce ba ta da lafiya, ciki ne da ita. Tun da suke rike cikin ta ta ce wa yana mata ciwo.

Allah sarkiyar amana. Hasiya, Hasiya. Ta mutu. Ta mutu. Inna lillahi wa Na caje ta kaf ta mutu. A'a, Alhaji, wallahi ina jin bata mutu ba dogon su ma ta idan Allah mu je mu. Asibiti wallahi na caje ta gaba ɗaya na caje ta mutu wallahi ta mutu. Wallahi ta mutu yariya ne. Kin ga ya sanin mutuwa ne. Bari da ya kira liman a gaggauta kai ta kabarinta. irin wannan mutum ya mutu ya samu shahada ba za ka sauri ka bi shahada ba ciwon ciki. Idan ka ta kai ta gidansa. zan yi bacci hankali na kwance wace irin kunya ce kunya gidan duniya wanda irin masifa ce wani irin bala'i ne wannan ai bazan ƙara ba wace irin masifa ne wani irin kuɗayi ne wannan wanda wani irin kuɗayi ne wannan hajiya kin cuce ni wallahi hajiya kin cuce ni hajiya kin cuce ni bai yi wa na na wallahi bazan ƙara yin bazan ƙara irin wannan abin ba shedan bai wallahi shedan ne da kwaɗayi wallahi shedan ne da kwaɗayi wallahi ba zan ƙara ba wallahi ba zan ƙara ba Allah na tuba Allah na tuba Allah ka na tuba Allah na tuba Allah na tuba Allah ka yafe mun Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba Enough! me un cantazo todo. A ina za a yi mata a cikin A mata Ba, yi bakin na yi a ciki sai a sa tawul sai a goge ba damuwa ba a yi mata a ciki. Ai wanka a cikin kira ne a kai ta ban An sa almatsutsan da suke ban To yaya an dumama ruwan? Eh na sa ruwa a kuma na yanzu ka eh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasiya? Ba ki mutu ba? Ta mutu wallahi. Wallahi ni ba ne. To me ya faru? Me ya faru? ne ya kokari ya Sai ne wallahi. wallahi umma idan na mai jari Allah ya zaga ki shiru da bakin ta haka ba zai ke jiki na shine dakata dakata dakata dakata dakata dan Da ku dakata in ji abin da take kin ga barki masa sharri kina ji na ba zan sharri ne sharri ne me ya harin da baki sani a cikin gidan nan ba Mutum wallahi kotu zan kai ka. <laughs> Akwai lauyan gatan mara gata wallahi can za mu kai ka. In kana ganin kaman ba ta da gata wallahi ni ce gatanta. Allah kuma shi ne gatanta. Wallahi shari'a za mu yi da kai. Kuma kwanan bai kare ba. An ji kunya wallahi. Kuma an yi asara. Da za ka ɗaurai. Madar <laughs> Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar